takarda ta farko mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya kara mu lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace tambaya ta ita ce idan mutum ya samu damar shiga Ka'aba wani bangare mutum zai fuskanta idan zai yi sallah kowane bangare zaka iya fuskanta ka'idar shine in kana so ka dabbaka sunna ka tsaya tsakanin ginshikai guda biyu idan ka tsaya tsakanin ginshikai guda biyu ko ma ina ka kalla yayi an gane ko domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a gaya mana ina ya fuskanta ba abinda aka gaya mana shine ya tsaya ina tsakanin ginshikai guda biyu da ka kai ma in ka tsaya tsakanin ginshikai guda biyu ka sa uku a bayanka to kuma ina ka kalla hakan yayi an gane ko takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya shiga lamuranka Allah ya shiga lamuran mu baki daya yace malam dan Allah a bambance mana tafiya da unguwa wannan shine gaba ta farko cikin tambayoyinsa ina ne mutum yake yake zuwa a ce yayi tafiya da kuma ina ne mutum zai je a ce ya je unguwa hikimar wannan shine shi matafiyi yana da hukunce-hukunce da suka rataya a wuyansa kama daga hukuncin kasaru da kuma shan azumi da kuma hada salloli duk wannan a tafiya ake yin su ba unguwa ba amma shi wanda ya je unguwa ba wani hukunci a kansa ba zai yi kasaru ba ba zai aji azumi ba ba kuma zai hada sallah ba to kaga dole sai an san wace tafiya ce unguwa wace kuma tafiya ce tafiya balaguro ko to wannan malamai suka ce al'adar gari ita take fassarawa yanzu ga mu ba a cikin Kano muke ba a ina ne idan mutum ya tafi daga Kano ake cewa yayi tafiya kamar Zariya, kamar katsina dan batta ita ma tafiya ce bukifa tafiya ce wudil tafiya ce kura ma tafiya ce rano da sauransu da su gwarzo in dai kai mutumin cikin kano ne mazaunin kano ka je waɗannan wajaje duk da kusancinsu da kano amma dai wajen kano ne to sunanka kayi ne kayi tafiya in azumi kake za ka iya shan azumin domin Allah ya baka sauki wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra sannan zaka iya yin kasaru wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah matafi yana kasaru sannan zaka iya hada tsakanin salloli guda biyu azhar ka hada ta da la'asar magriba ka hada ta da me isha daka al'adan mutanen gari ita take fayyace tafiyar da za a kira ta da balaguro da tafiyar da za a kira ta unguwa to mutumin da yake zaune a kano kuma mu ɗauka yana bakirawa sai tashi da safe sai tafi rijiyar zaki daga can sai wuce na'ibawa daga can sai biya ta hotoro daga can sai komo birget ko rimin keɓe daga can ya dawo ta 'yan kaba ya dawo bakirawa me yayi unguwayi kaga wannan babu kasaro babu hada sallah a tare da shi babu shan azumi duk da in ka duba milamilan da ya tafi tsawon tafiyar tasa ta fita wanda ya je dan batta ko ya je buci to amma a al'adance in za ka yi tafiyar mil miliyan a cikin gari sunanka ne unguwa in dai a cikin gari kake yanzu da za mu haɗa mil na tafiya da wannan ya taka daga batirawa ya je rijiyar zaki ya je na'ibawa ya tafi hotoro ya koma brigade ya tafi eh, eh, rimin keɓe yan kaba ya dawo nan mil ɗin tafiyar da ya yi ya ma kusa ka je zaria amma duk da haka sunansa ya je unguwa dan ba za a zo a ce wane eh, wance ina wane wane ina ta tafi ta je yan kaba ka ce ta yi tafiya sai dai ka ce ta yi mi ta je unguwa da haka wannan shine abin da ka'ida ta bayar ta ilimi yadda ake tantance abubuwa bil an gane ko yana daga cikin masadiru tashri abubuwan da ake gane shari'a da su al'urfu al ko al al'adar mutane a bar hukuntawa tana daga cikin abubuwan da suke fassara nassi a wasu lokuta don a fahimta yanzu da Allah subhanahu wata'ala yake fi zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mawadaci ya ciyar da iyalansa gwargwadon wadatarsa talaka ma ya ciyar gwargwadon samun sa to ya ya ciyar ke ya za a gane to kowa sai koma garin su tunda ita ayar tana magana ne da mu dukkaninmu a duniya da turawa da larabawa da 'yan afirka da kowa to amma idan ka je garin kowa za ka samu yadda ake ciyar da iyali daban ko ba haka ba to da ka sai ka fassara ayar da al'adar garinku idan a garinku miji shi zai ba da abincin safe da rana da dare to shi ake nufi ka ba wa matarka idan da safe a garinku ɗumame ake ci to ɗumame za ka bata inda safe a garinku dan wake ake ci dan wake zaka bata inda duk abin da al'adar garinku ta fassara maka ayar da shi zaka aiki na fata an gani domin ba zai yi mu haɗa akan al'ada ɗaya ba sannan akwai mutanen da su a al'adar garinsu musulmi ne amma mai gida baya bada kuɗin cefa ne haka shi ma ya tashi ya ga iyayensa suna yi shi ma haka ya aure haka shi ma akan haka zai tafi ba zai yi ka zo ka ce sai ya da kuɗin ce ne ba alhalin garin su ba a bayarwa ka ja masa ayar liyin fik zo ta zo sa'atin min sa'ati a'a shi liyin fik zo sa'atin min sa'ati a garin su banda kuɗin cefane, ne haƙi kawai ya aje mata ko ba haka ba akwai mutumin da a al'adar garinsu in za a yi aure akwai kuɗin gaisuwar uwa da uba na gani ina so toshiyar baki lefe kaza akwai wanda su ba wannan kawai da ya samu wata mulmuleliyar doya ya kai kwaya ɗaya shikenan to shikenan sai ka zo kawai a garinsu ana ba da doya ka ce masa liyin shi shine ya yi laifi a kwatu goma sha ai ka gaba zai baka cuce shi ba shi ya yi al'ada garinsu aure ya bambanta zamantakewar iyali da ciyarwa da kaza ta bambanta daga al'ada zuwa al'ada daga gari zuwa gari yanzu akwai kabilar daga cikin kabilun najeriya da su kawai in za a yi aure miji zai ɗauko wani kuɗi ya ba mata amma daga nan ba magana kuɗin ce fa ne da ya ba ta wannan kuɗin su ne a matsayin jari ba sa za ta yi a gaba ta cinye ba juyawa za ta rinka yi to kuma tun daga nan hidimar iyali a kanta take ba ruwansa ko kuɗin makaranta za a biya wa yara sai dai in ba ta da shi ya ba ta rance kuma sai ta biya shi kuma wannan ƙabilun musulmi ne kuma suna nan a najeriya shi yasa zaka ga matansu da yawa a kasuwa matansu sun fi mazan yawa a kasuwa saboda su haka al'adar su take to kaga su liyin fi sa'atin min sa'ati a wajen su shine in an zo biki ka bada wannan kuɗin ita kuma daga nan ka kyale ta kowa ta su tafi shi ko to da haka wannan shine abin da ake nufi dangane da urfi urfi idan kana karanta littattafan usulul fiqh zaka ga malamai suna magana akan uruf daga cikin abubuwan da ake daukar shari'a daga su a fahimci shari'a ta su shine al'ada akwai nassoshin da Allah bai yi fashin baki ba annabi bai yi fashin baki ba sun bar mu da al'adunmu mu fasa al'adunmu su fassara mana an gane ko da Allah ya ce kowa in zai yi sallah ya sa kaya ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu la tusrifu ya ku yan adam ku sa ku riƙe tufafinku a yayin kowace sallah ma'ana dai ai sallah ba tsarara ba da kaya kuma na kamala to kaga nan ma al'ada ce za ta fassara maka kayan yanzu in a ƙasar Hausa ne kaya na kamala su ne me mafi karanci riga da hula da wando Sune kayan kamala a wajen Bahaushe to amma idan ka tafi wajen baturan ingila fa me kayan kamala court da necktie da kaza da kaza su ne kayan kamala in ka tafi wajen balaraban saudi arabia me kayan kamala doguwar jallabiya da tashi kafiya naki da wannan mayafin a sama su ne kayan kamala balarabe bai isa ba ya ce bahaushe da yake sa riga da wando da hula bai yi daidai ba kamar yadda bahaushe bai isa ba ya ce bature da ya sa court ya sa necktie ya yi kaza bai yi daidai ba saboda wannan al'ada ce kowa ta sa tafi shi abin da ake so limamin turawa in zai yi hudu ba ya sa necktie da kaza da kaza to shine limamin turawa limamin saudi arabia ya sa doguwar riga da jallabiya da kaza shine limamin hausawa fa mafi karanci ya sa doguwar riga da hula in ya kirba babbar riga fa lillahi alhamdu to ka kowa yayi al'adar garin su ya dabbaka ayar khuzu zinatakum inda kulli masjid to haka nan da Allah ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha ana nufin ku ci tuwo sai ba a faɗi abin da za a ci ba ku ci abin da ake ci a garin ku ake nufi in kai kanuri ne ka ci burabusko in kai bahaushe ne ka ci tuwo ko ba haka ba in kai kaza ko in kai inyamuri ne ka ci ke ba in bai rabe ne ka ci amala ba wanda ya isa ya ce nasa ya fi na wani kowane tsuntsu kukan gidansu yake ko to wannan shine da aka sai mu fahimci irin waɗannan abubuwa akwai abubuwan da al'ada ita take fayyace su addini ya ba ta dama ita al'ada matuƙar ba ta ci karo da addini ba to ba a bayyarwa ba ce a bar girmamawa ce a bar mutuntawa ce kuma Allah ya sa wa kowane mutum kimarsa cikin al'adar garinsu yanzu a matsayinka na bahaushe da za ka tafi ingila sai ka ƙi sa babban riga da hula da kaza kawai ka yi ta sa kot ba za ka yi daraja ba saboda duk yadda za ka sa kot baka isa ka zama bature ba shi bature banza zai ganka amma ya ganka ana sa kot kai kana sa zanna kana sa doguwar kaftaninka to sai mutunta ka kasan kanka saboda a Ƙimar mutum take bayyana cikin al'adarsa don al'adarsa ta fi taka ba taka bata fi ka ba shi yasa za ku ga su saddauna da suke so su riƙe mutuncinsu, ba za ka taɓa ganin saddauna da da kot ba ba za ka taɓa gani ba duk inda za ka ga hoton saddauna ko a gidan sarauniyar ingila ne da rawaninsa ko da hula haɓakada da babana balaga shi yasa turawa ba su wulaƙanta su ba ba su raina su ba sun san sun san kansu amma yanzu kawai daga yar diploma ka kenan ka daina sa doguwar riga da wando sai kai ka zama bature haba ga wanda a gidan sarauniyar ingila aka raine su amma ba ta canja musu kaya ba ta basu da kayan al'adarsu su ma suka rike abinsu kuma yau saddauna in yanayi maka turanci ko ta fawo kalewa in baka gansu ba sai ka ce me turawa ne jiya muke irin wannan hirar da wani ka san sau da dama balarabe yana fahimtar larabcin bahaushe amma bature da kyar ke fahimtar turancin bahaushe hira muke da wani abokina don mun taɓa ni na taɓa yin limanci a ambasan saudi arabia jiya mun zo wucewa ta wajen da daddare sai muke hira ya ce ai yayi limanci ce ni ma na yi limanci a nan ambasadan saudi arabia zan je tsaya a gabansa in masa larabci in masa hudu ba kuma ya fahimce ni to shi abokin na sai ke ce min kaga abin mamaki larabawa suna fahimtar larabcin bahaushe kai tsaye amma turawa ba sa fahimtar turancin bahaushe kai tsaye kuma shi da yake maganar lauya ne sai da ce to me yasa haka sai ce wallahi ban san me yasa ba sai ce to sai dai irin turawan irin su dan masani turancin irin su dan masanin Kano Allah ya ji kansa kai tsaye bature yake fahimta baya bukata a yi masa fassara ya ce ai an taɓa tambayar ɗan masani me yasa kake turanci mai kyau irin haka wanda bature baya tambaya da ya ji ya san turanci kake yi amma yanzu kai ka zo kai ta turancin ka bature sai ya ji biri da wando ne mage da hula kana yin wani abu ne kamar yaransa amma ba yaransa bane saboda kalmar typically da hausa kake faɗarta ya ce to ai ɗan masani yana faɗa ya ce su lokacin da suka koyi turanci tura ne suka koya musu kalma kalma suka koya musu furtata da ma'anarta da in za su furtata za su yi slang su yi irin na bature su karya harshe irin na bature amma yanzu kai ka zo ka koyi turanci a bacirawa ko a tidin fulani bature a tidin fulani ko bature a zangon bare bare to ai kaga sai a hankali Allah ya samu dace da haka dai ita al'ada tana da matukar tasiri kowa ya rike al'adarsa a nan mutuncinsa da kimarsa take shi yasa sakin al'adarmu da muka yau shi ya lalata al'amuranmu da yawa damuna nan da al'adunmu akwai abubuwa masu kyau a cikin al'adunmu a cikin al'adar bahaushe akwai zumunci akwai tausayi da a ƙasar hausa ba a bara kun san me ya yaƙi bara fito da abinci kan hanya a ci duk da magidanta in magarba ta yi yanzu kowa ba zai ci abinci a gidansa ba makota mutum biyar ne mutum goma a kwana-kwana za su haɗu su ci abinci to sai zama ba a bara duk baƙo in ya zo baya buƙatar sai ya je gidan mai sai da abinci da magarba ta yi ka fito titi zaka cika koshi dan duk inda ka wuce kai sallama za a ce bismillah in ma buƙaci ne kai zaka zauna ka ci abinci kaga ba buƙatar ka zo masallaci ka tashi kana bara ni ba ko ne babu abinci kaza kaza kuma wata al'ada mai kyau da wannan cin abincin haɗaka yake haifawa da bahaushe idan aka zo makota mutum biyar kowa ya fito da kwanan abinci sai aka ga wane ba a kawo abincin gidansa ba to ba sai ya faɗa ba duk sauran makotan za su gane wane gidansa yau ba a girki ba da haka sai su shiga gida sai su ce a sa kwano a kai gidan wani kaga shi ya fito ya ci nan matansa kuma za a kai musu wannan sai kwabarin matsaloli da yawa a kasar hausa amma yanzu da kowa yake ci a gida sai bara sai fatara sai talauci sai kaza sai kaza sai kaza zumunci yayi karanci za ka samu makoci da makoci babu kyakkyawan mu'amala saboda babu abin da zai haɗa su wancan ya tashi da safe ya tafiyarsa wancan ya tashi da safe ya tafiyarsa amma da komi duk inda aka je aka dawo abincin dare sai an ci tare wannan abu ne mai kyau kuma al'ada ba wuce ce ba wai addini ne ce dole sai haka ba amma al'ada ce kuma mai kyau ko ba haka ba sannan a da yana daga cikin matsalolin da suka addabe mu a yau shine matsalar rashin aure na 'yan mata 'yan mata ga sunan da yawa ba aure dama tun da Allah ya yi duniya mata sun fi maza yawa amma me yasa iyayenmu a da rashin auren 'ya'yansu mata bai dame su ba saboda suna da wata kyakkyawar al'ada in malami ne babban ɗalibinsa shi zai aurawa yassa ya karantar da kai ya baka yassa to sai ka ga da wuya ka iya cewa za ka rabu da wannan yarinyar saboda alherin da ubanta ya ma in ɗan kasuwa ne manyan yaransa na kasuwa su zai aurawa manyan ‘ya'yansa mata to za ka ga da wuya wannan auren ya mutu saboda ubanta shi ya ɗauko shi from nowhere ya nuna masa nema kuma ya ɗauki ya bashi to haka ake da a ƙasar hausa da kawai da an haɗu za a ce an haɗa wani da wani aure magana ta ƙari iyaye tun sun gama to duk wannan al'adun da muka sauka daga kansu a yau shi yasa muke ɗanɗana kuɗanmu muke ɗanɗana kuɗanmu a da akwai wata al'ada mai kyau da iyaye suke da ita shine yin family house da ba kowa yake gidansa shi kaɗai ba za ka samu gidanku a nan kake a nan wanka yake a nan kanin babanka yake ko su ma iyayenka ga gidan gidansa kai a wajen kakanka to wannan haɗakar da ake gidan bai ɗaya security ne yanzu kana zaune gidanka kai ɗaya in wani ɗan iska ya hauro ma kai kaɗai zai baka shi amma da ko ba wasa bai isa ya shigo gidanku ba in ya shigo ya ci ubansa tara tara za ku kuma da za ka ga ko kulle kofar gidan ba a yi in ka isa ka shigo gida ne dangin juna ne wajen su goma a gidan wallahi ka shigo su sa ka a kwana ka ga inda za ka kwashe kashinka to sannan ba za a yi talauci ba duk yawan mutanen gidan nan kuma sun gaji gona ɗaya a wajen ubansu da damuna ta sauka duk za su fita su je su yi wannan noman da su da 'ya'yansu da komai a kawo hatsin a aji a rumbu kowa zai ci daga gida sannan wata al'ada mai kyau da bahaushe yake da ita a da mata yana daga cikin fitinar da ta dame mu a yau kishin mata ko da sangartar su su ta shuka tsiya a da bahaushe ni dai a gidanmu na tashi na ga kakanni na tare suke cin abinci iyaye na tare suke cin abinci da zarar lokacin cin abinci yayi mata wallahi abinci za a sa kwano daya su zo su zauna mu muna gefen su su suna zaune suna ci kaga maganar a cewa wata bata magana da wata wata bata shiri da wata wata bata haduwa da wata duk maganar banza ce kuma baki isa ki dora wata tukunya ba a gidan in ba za ki ci wannan ba sai ke hakura mai gidan ba zai yadda da wannan iskancin ba wannan ya kashe faɗan mata ya haɗa kan 'ya'ya a da yakka mace da ƙanwarka da ƙaninka duk kwano ɗaya za ku ci abinci shi yasa iyayen da suka fi shakuwa da 'yan uwansu sai ka ga mutum idan bai ga yasta ba hankalinsa tashi yake amma yanzu ba ruwanka da ita ba ruwanta da kai musamman an ɗauke ta an kai ta shaga mu aure <laughs> yaushe za ku haɗu sai ka ji sai zamani ya yi zamani a ai wata kanwar mu ce na aka yi mata aure anan ta zo ita ma ta kafa branch kuma ba ruwanku da ita ba ruwanta da ku da mun ba shakuwa amma wallahi iyayenmu haka muka tashi muka gani ƙannansu mata da ƴan uwansu in ba su gansu ba su tashi yake ranar duk da suka haɗu hira suke kwana suna hira kwana suke suna hira hirar yaushe gamo amma yanzu ina za ka samu da a ce ‘yan uwanci amma yau ‘yan uwanci yara uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ba sa ga maciji ba sa ga maciji kuma iyayen su suka raba kan yayansu duk abin da zai haɗa tsakanin yayan kun raba ba ku haɗa su ci abinci tare ba ba ku yi musu kaza ba komai kun raba su daban a da saboda kyakkyawar al'adar bahaushe fa idan za a yi kaciya a unguwa duk yara su annin juna za a yi musu kaciya duk mutumin da ya shekara hamsin a ƙasar hausa bai isa ya ce maka shi kaɗai ya kai masa kaciya ba bai isa ce shi kadai aka sashi a makaranta ba bai isa ce shi kadai aka yi masa aure ba ƴaƴan attajirai da ƴaƴan manyan gari masu kuɗi da ƴaƴan malamai haka ake hada su yanzu garin nan kamar yadda nake samun labari su Alhaji Amin dan tata Allah ya kara masa lafiya su sarkin Kano Ado su Galadiman Kano su waye duk tare aka yi musu kaciya kuma duk tare aka yi musu aure tare suka tasa to da haka ake yi sai kaga dattawan gari set set ne amma yanzu ba ruwan kowa ko a gidanka ne da dan wanka da danka ba za a yi musu kaciya tare ba wancan baban sai masa wancan ma baban sai masa kun raba kan ƴaƴanku ya kuke tunanin za ku mutu su zumunci ba za su yi ba ba za su yi ba an bar wa mata ragama sai abin da suke so ake yi ni ɗana kar a haɗa shi da ɗan wancan ka ji maganar banza in ba raina ka aka yi ba wai ƴaƴanka ne duka biyu amma wai matarka ta ce wai ɗanka ka a haɗa shi da wancan tana da ɗani ke ma kina da wani ɗan ne daban ba a nan duk zo ka same shi ba maza sun zama solobiyo sun zama sakarai sun zama shashashu a da namijin bahaushe da ka zo neman auren yarsa a take in ya ganka ya tabbatar ka cancanta zai ce na baka sai dai shiga cewa uwar za a yi bikin wancan rana kaza an gama amma yanzu saboda lalacewa za ka je neman aure wai mutum ya ce zai koma gida ya shawara da uwata a ai magana ta lalace kuma kila uwar ita ma ɗazu ta gama cakume shi ta tsura mai ashe ta ce ka sake ni wai ita ce za ta daura aure ita ba tana a sake ta wannan irin zakarki muke ciki ne ita zakarki muke ciki ne to waɗannan al'adun duk da muka sake su su suke wahal da mu a yau rashin su shi yake gara mu a yau shi yake wahal da mu a yau ba dattako ba zumunci ba ƴan uwantaka ba isa ta iyaye akan 'ya'ya isa ta iyaye akan yaya ba isa ta maza akan mata tare da hidimar da mazan yau suke wa matansu ba mazan jiya ba su ba mazan jiya ba su yi wa matansu irin wannan hidimar ba amma sun isa da su in suka shata musu layi ba sa ketarawa macen da gero za a zo a aje mata a rumbu ta ce wani zancen kuɗin nika ina zancen kuɗin nika ita za ta surfa ta casa ta mai da shi gari kuma ta yi kunin kuma ta zo ta bayar a durkushe amma yanzu kai za ka siyo indomin kai kaza ka shigo gidan ba za a karɓa ba kai za ka kai sutan kuma baka isa a baka akan lokaci ba saboda banza ne kai ai dan ba ai ba ba namiji bane kai ai banza ne kai ka yadda banza ne kai da gaske in dai haka kake rayuwa kuma haka za ka yi ta ɗin banza yi. domin in ka bar matarka ta ci gaba da haka ƴaƴan da za ta haifa su ma haka za su tashi su ba za su girma mazan su ba to kaga ka ci gaba da producing din shegantaka a cikin al'umma da ka dole maza ku dawo cikin hayyacinku, ku ku sani ku ne jagorori ku Allah ya dora wa ku jagoranci mata ba su jagorance ku ba in dai namiji ya sauke nauyin da ya wajaba a kansa na matarsa to kuma dole ya tsaya ya tarbiyyantar da ita dan ita kuma ta wakilce shi ta tarbiyyantar masa da 'ya'yansa duk wacce za ta lalata maka tarbiya ba abokiyar zaman ka bace ba idan maza suka haɗe kai da gaske za su yi abin da ya dace to insha Allah al'amura za su gyaru amma lusarancin maza ne a yau ya lallata al'adar ƙasa Hausa duk abin da su ya kamata su yi suka ƙi tunda ba zai bata kuɗin ce ba ne ba kaga dole ta raina shi tunda zai zo ya ranci kuɗinta ya kirya kaga dole ta raina shi tunda za ta gurguru ya cinye bai biya ba sai karago cikin dare ya rinka bi da cincin yana sata in an yi magana ya ce aljanu ne a gidan wani namiji da matarsa ta taba kama shi ne mata sata cincin kullun ta cincin sai ta ga cincin yana karewa ba kuɗi ashe macucin shi yake cinye cincin din da daddare yace ai aljanu ne ai a rinka dora qur'ani ba za su zo ba duk da gama sai ya farki dare ta yi bacci kawai ya ta ci wata cincin kuma dabarar da yake wajen cin cincin din sai ya jika shi a da baki ya jika ta yadda ba zai ƙororos ba sai ya jika da yau ya jika da yau kawai sai ya cinye ran nan sai ya ɗauka ta yi bacci kawai ita matar sai ta ji kusur-kusur an kashe fitilar ɗaki ta ji kusur-kusur a ɗaki an fara ɗaga mata fance ta cincin ɗinta kawai sai ta tashi ta kunna fitila tana kunna ta ga mutumin ya jimo wai kuma irin abun kunyan na yace to ba komai na ci na hamsin a yi lissafi kaga yaushe za ka yi kima ba ba yadda za ka yi kai kima Allah ya samu dace Allah ya maido mu zuwa ga kyawawan halayenmu da al'adunmu da muka gada iyaye da kakanni waɗanda da su muka yi kima muka yi daraja muka yi zumunci muka yi ‘yan uwantaka sannan muka samarwa da kanmu da taimakon Allah security tsaro kuma ko yanzu na gaya muku aka koma irin waccan al'adar ta iyaye zaman gida ɗaya wallahi sai kun ga sace-sace sun ragu a garuruwanmu saboda wallahi ba wani mahaukacin da ya san zai shigo gida ya tadda ƙato goma da zai yi kasassaɓa shigowa kuma kowane ƙato yana da ƙotar fatanya a ɗakinsa wallahi ba zai shigo ba bahaushe ya ce kura ma ta san gidan mai babbar sanda amma kai kana ganin wayewa ce kaza kaza kaza ka zauna kai kadai to zaka gamu da matsala haka in ma hakan ba zai samu ba a unguwanni mu zama muna da zumunci na tsaron kanmu muna jiran wai DPO rijiyar lemo ko DPO batira ko DPO militar zai zo ya tsare ku da matarsa a garin ku a unguwarku ne shi ma ya ji da tsaron matarsa ba wanda zai ba mu tsaro a unguwannin mu sai mu kanmu kuma mu zama jarumai in ji gidan wani ana ihu in ƙara sakata magana banza ce za a shigo gidanka kai ma an aka buge wani kanka za a dawo duk unguwannin da fata da barayi suka dame su raba kansu suke su rinka patrol a unguwa wani daga karfe kaza zuwa kaza ku fito ku kewaya mana unguwa amma sai je mu je mu ɗaya yan bijilanci da matansa a unguwanmu ne su za su ba mu tsaro to su ma su ji da nasu tsaron mana na unguwanninsu shikenan sai wa ne ce ni ma an mun kaza ni ma an mun kaza ni ma an mun kaza ba mu kama hanyar mu fita daga cikin matsalolin mu ba da magani a gonar yaro abubuwa ne cikin sauki za mu iya maganin su amma sai kaga sai mu basu suna ta faruwa suna ta faruwa sai sun zo sun fi karfin kowa mu da kakanninmu ba haka suka rayu ba duk abin da yau muke auna shi muke irga shi a cikin matsaloli su ba su irga shi a matsala ba kuma akwai shi a zamanin su. amma saboda suna da kyakkyawan mu'amala kyakkyawar ɗabi'a zumunci da juna da kaza da kaza sai suka yi taklin matsala sai suka yi taklin matsala yanzu za ka samu a unguwa ga samari nan birjiji suna son aure ga 'yan mata nan birjiji suna son aure amma an rasa wai shi uban budurwar ya ce kai na ba ka yata zo ka aura an rasa haka jira yake dole sai ka zo ka ce kana son yasa a da in babanka ya ga ka isa aure baka ma gano wacce za ka aura ba tun zai je nema ma yake na baka wance ka je mun gama magana da babanta shi yasa duk ba su ban ƴaƴansu ba su bandaro ba amma kuna ganin yaran suna ta san juna suna ta zance amma kun kasa ku haɗa su to dai ya kamata mu sani cewa lallai muna cikin matsala fahimtar irin waɗannan bayanan zai sa mu rinka dawowa cikin hayyacin mu kila ni in na dau gyara daga gida na kai ma ka ɗauka daga gidanka wancan ma ya ɗauka daga gidansa sai abin ya rinka raguwa amma kwata-kwata zaman da muke yi ba mu ma san muna cikin matsala ba to ita matsala in baka ma san ta ba to baka kama hanyar gyaran ta ba amma duk girman matsala in ka san ta to ka ci rabin ta ya rage kuma kai himma ka yunkura sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka Allah madaukakin sarki ka taimake mu a ƙarshe akwai yayata dakta ladanin wannan masallaci da Allah subhanahu wata'ala ya mata rasuwa a wannan kwanaki kwana biyu ko uku baya ana roƙon addu'a Allah madaukin sarki ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ya sa aljannar firdausi ita ce makoma zuri'ar da ta bari Allah ya musu albarka mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani sannan gashi malam mudan za ku ga ya kawo mu wasu kuɗi ga su bari in ware ku gani ɗari shida ce ya ce wata baiwa Allah da ta saba bani dubu ɗaya yau ta ce saboda dala ta tashi ko to Allah ya karɓa mata Allah ya sa dubu ɗayanta ta zama miliyan ɗari ya ce gashi ta ba da eh, ɗari shida cewa a yi mata addu'a amma ni ta ba fa yau Allah maɗaukin sarki ya biya mata bukatunta na alkhairi ta ce wa iyayenta addu'a Allah maɗaukin sarki in suna raye ya raba su lafiya idan kuma sun riga mu gidan gaskiya to Allah madaukin sarki ya sa aljanna makoma kuma Allah madaukin sarki ya ba mu guzurin tarar da su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa